أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين فيوم منا ساتير لهدي شاشدة وتنترى وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi musallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida daidai da sha shida ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu da ashirin da biyar a karo na sha daya allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma'a na cibiyar jama'a su yi zata tulbida wai kamata sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a nan hausa kwata cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a tafsirin mata jiya mun kai karshen tafsirin ta hashir yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin ta mumtahina ko ta mumtahana da fata Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora mu kan daidai نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحج يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل نعم بارك الله فيك يوم wa masu وأنا سورة أنا ana سورة الممتحنة ko suratul mumtahina ana fada da fataha ana fada da kisra suratul mumtahana a makka aka saukar da ita ita ce sura a madina aka saukar da ita ita ce sura ta biyar da ta sauka bayan hijira ta sauka bayan suratul ahzab gabanin suratul nisa a jerin surorin alkurani daga sama ita suratul mumtahana ita ce sura ta 60 daidai amma asalin saukar alkurani ita ce sura ta 91 da ta sauka tana da ayoyi goma sha uku duk malamai sun ce ayoyin da sha uku ne ana ta da ita al-mumtahana an fata cewa ita surar ko akwai wata mata wadda ainihin a kanta wannan sura ta sauka za mu zo mu ji bayani a kanta insha Allah daga nan ne wato jarraba ita wannan matar aka jarraba ta daga nan ne aka sa mata suna mumtahana ko kuma matan da yin suka zo wajen wajen za su yi imani ya jarraba su da gaya musu waɗansu sharaɗai na imani din in sun yadda e ba su kalmar shahada in musu yadda ba shi kenan ya gane aka ce mumtahina to ita surar ita ce tana jarraba imanin mutane ne domin ta fitar da masu imani na gaskiya da waɗanda ba su da imani na gaskiya to ko dai wanne ne a ciki fatan shi ne Allah ya sa ta zama su amfani a tare da mu abin nan eh, al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo cewa idan aka ce mumtahana to wata mata ce ana ce da ummu kulthum bint uqba bin abi mu'ayth ita ce ta zo tana so za ta yi imani a wurin manzo Allah su sallan sai Allah ya ce ijarraba ta yi gani ita mata Abdurrahman dan Abu ta haifar masa da da ake da shi Ibrahim bin Abdulrahman. to shine wannan shi ne ake cewa mumtahana wato saboda ita ta. kuma to daga nan ne duk wata mace da tsaro za ta yi imani ne manzo Allah ya jarraba ta ya gaya mata wasu kalmomi guda shida za mu zo mu ji su can ƙarshen sura to sai ta yadda ta amince da waɗannan abubuwa guda da sannan mazala zai ba ta kalmar shahada an gane Allah yace bismillahir da rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuka ba da gaskiya la tattakhidhu aduwi wa aduwwakum awliya kada ku riki makiyina kuma makiyin ku a matsayin masoyi a matsayin majibancin al'amari wanda za ku jibanci al'amarinsa ko ku jibanta masa al'amarin kada ku yi haka kar ku so wanda ba shi da imani turquna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu soyayya ko ma bayan ku ne kafa kad ma ta aku min alhaki, alhali hakika sun kafirce da abin da zo muku na daga gaskiya yukhrijuna rasula wa iyyakum suna fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidansa da ko kuma ba su gane ku ba daga gidajen ku an tu'minu lahi rabbikum dan kawai kun yi imani da Allah ba ku daka musu ba ba ku zubar musu ba ba tas ba as ba sit ba sada da haka sintan kawai dan kun yi imani da Allah shi yasa suka dauki karan sana da kiyar suka mu to ku kar ku yadda ku kuma ku da shi in kuntum kharajtum jihada fi sabili in har kun kasance kun fita wajen jihadi fi sabili dan tafarki na saboda ni inji Allah in an je yaki ko baban ka gani ya zo zai yaki musulunci ka yake shi ko wanka ka gani ko ɗanka ka gani ko jikan ka gani ko kakanka ka gani ko abokinka ka gani ko ɗan uwan ka gani duk wanda ya zo zai yaki musulunci in kana da imani ka yake shi kar ka kyale shi wannan ita ce jarraba da ake faɗa da aka aka ce surar mumtahina tana jarraba imanin mutane ai mun gani a ƙarshen suratul mujadala irin su mai da su jarra wanda suka kashe iyayen saboda musulunci to wannan Allah ya ce ulaika katafa fi qulubihimul iman su ne wanda Allah ya rubuta ya tabbatar da imani a cikin zukatansu masu imani na gaskiya ke waɗanda musulunci ba ya daidai da kuma ya wuce ba wani abu da yake daidai da musulun a wani wabti za a masfati in har kun mutu wajen yakin kuna neman yarda ta tusirruna da ilayin mawadda kuna sirran su soyayya zuwa gare su kuna son su a koye kuna kaunar su a koye Allah ramma a cikin sura ta uku suratul Ali Imran الله يتي يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم نعم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نعم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله يا أيها الذين آمنوا يوم الإيمان لا تتخذوا بطانة من دونكم كان كوريكي waɗansu abokai na sirri abokai na soyayya na ƙauna wanda za ku rinka sirranta muku wasu maganganu ku min dole kuma daga cikin ku mana kana da wata magana ta sirri da za ka faɗa to sai dai ka faɗa ɗan uwanka mai imani la ya adu na khabala abin da yasa aka ce kar ku saurara musu ko kar ku ɗauke su a matsayin 'yan uwa ko masoya ko abokan sirri ko abokan shawara ba za su saurara muku su muku jinkirin wata dama ta cutarwa da suka samu ba ɗan dai sun samu damar da za su cutar da ku ba za su cuce ku la ya alwala mun khabalan warju ma anittu suna kula duk abin da zai diga ta ku ya sa ku sha wahala suna son tozartar suna so su gan ku a rana a wannan rayuwa warju ma anittu qad badat al baghdha min afwahihim kiyayya ta bayyana daga bakunan maganganun da suke faɗa a kanmu suna ɗauke da bayanai na kiyayya bayanai na tozarci bayanai na cin mutunci bayanai na nuna ƙiyayya ƙarara min بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر amma abin da suke koyewa a cikin zukatansu ya fi girma fiye da da suka bayyana wato wannan duk cutar wanda kuka ji da baki da za a ce an girgije abin da yake cikin zukatansu na kiyayyar da suke muku da ƙasa ma ba ta yi ɗauke shi Allah ya ce kad bayyana da kuma ayat hakika mun bayyana muku ayoyi in kun da ajiro kuna da hankali to ku gane su ya kamata ku so su ya kamata ku ki su ya za ku yi mu'amala da su su ya ba za ku yi mu'amala da su to shine anan Allah ya ce tusirruna ilaihim bil mawaddati wa kad kafaru bima ja'akum min menene min al-haqqi يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل واتباع خطاتي تسرون إليهم بالمودة كنا قوي سوية zuwa gare su za samu shekara biyu aka samu wata yarinya fi awsafil muslimin a cikin musulmi a danginta ba a san arne ba ma'ana ce ko kakanta ko kakan babanta ko kakan kakanta ita a iya tarihin da ba san akwai arne ba kuma ba ta taba zama a inda arna suke ba ballantana a ce ai tana cikin arna ko abin da ya kama da aka. amma ta zo sun haɗu da wani yaro a makaranta arne ne wai suke soyayya musulmai sun fi guda goma da suke santa amma wai ta wannan arna take so ba wanda suke so sai shi kun gani ko shine ma'anar tusiruna ilayhim bil mawadda Allah mutu bai na ke yi na arbi har a ce kun blokin soyayya wai ta inda wai ga musulmai wai ba wanda yake so a cikin su arbi to shine Allah ya hana irin wannan abin to kuma na sha gaya muku a cika da suka gabata zai da muka samu wannan munasaba cewa soyayya da kiyafa ibada ce ba wai Allah ya bar mutane su so inda suka ga dama su je inda suka ga dama bane da haka a musulunci akwai aqidatul wala'i wal bara aqida waye kamata ka so waye kamata ka ki waye kamata ka kaunata waye kamata ka yi gaba da shi waye kamata ka yi abokantaka da shi waye bai kamata ba ya ke gudu fadawa irin wannan yanayi mummuna kuma shi ne haka rashin sa'a in ba ta aure shi ba kuma sai ta je tana abin da ya fi muni shi ne ta je tana ba shi kanta saboda ne saboda ta riga ta su kun ga wannan iyaye wajibi ku sa ido a irin wannan abubuwa me kike yi har ya ta tashi a gaban ki makota gidan gida arba'in gaba da baya dama da hauri ba inda za a ce wannan arziki ne yake auren musulma amma ya kasa zo ta ce Allah ya kashe ta ta aure arni me kike yi shin kina jin kin sauke nauyin da ubangiji ya baki da manzo Allah ya ce wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha mata a bar kiwo ce a gidan ta shugaba ce kuma za a tambaye ta game da abin da aka ba ta kiwo da aka yi wa masu albarka kowaye mata ku faɗaka da kyau ku gane ba wai nauyin ki shirya su tafi makaranta ba ne kawai ba nauyin ki musu wanka ba ne kawai ba nauyin a musu kitso ba ne kawai a musu kunshi a musu lalle a yi kaza ba shi ne nauyin ba kawai a'a har irin waɗannan ai da muke magana kafin da ya shafi al'ada a littafin ahkamu siba abin nan eh, eh, risala Eh, fi dima'i tabi'iyya ai muka zo muka ga sakacin da wasu iyaye suke yi har yar su ta fara al'ada a makaranta amma ita ba san ya za a yi ban al'ada ta wannan sakaci ne babba abin da yake damun ki wai kina jin kunya kika haife ta ta kawo wannan lokaci wanne ne ya fi kunya a ciki haihuwar da ko ta girma a gaya ko a gaya mata wannan magana to da ka sai kun ya lura responsibility da aka tsora muku nauyin akwai irin waɗannan dole ko ne za ku iya wa 'ya'yanku mata bayani irin wannan abubuwa ku ba lallai iya zama iya yayansa mata irin wannan bayani ba ɗaya na biyu ba lallai ne isan ma ne yake gudana ba ya fita an tafi nema ya dawo yanzu aka koya yi bacci dan lokutan da yake samun igana da yaransa ba zai iya fahimtar irin waɗannan abubuwan masu zurfi ba amma ke awa ashirin da hudu kuna tafi me kike yi policy ne lokacin da ta fara girma in al'ada ta zo miki rubuta mata da yake min always a kan ci in ta kai in ta siyo sai ki saka mata wannan abin sai mata sun girma suke amfani da shi cikin hikima sai ki koya mata kuma kar ki fara aika ta tana karama su a sai ta girma tukun ta dan sa girma da haka sai ki gwatar sai ki gaya mata ai akwai jini da mata suke kaza kaza kaza shine ake kaza amma ko wai ba fa so wai kuna jin kunya kuna jin nauyi to da haka sai a je a yi tabbalan da ana yabi da ba daidai ba Allah ya tsoye Allah ya ce wa ana alamu bima asfaitum wa ma alantum ni na fi ku sani fiye da abin da kuka koyi a cikin zukatanku ballantana abin da kuka bayyana ba akwai abin da mutum yake koyi a zuciyarsa ba to Allah ya fi sanin abin da ya koyi dan ne shi Allah ya sani tun kafin abin ya tsarsa a zuciyarka kai sai da ya tsarsa shi a zuciyarka sannan ya tsarsa a zuciyarka da bai tsarsa shi a zuciyarka ba zai tsarsu ba ballantana ka koye shi da in Allah ya sa maka wani abu a zuciya in ka koyi ya fi ka sanin abin da ka koyi kamar inda abin da ka bayyana ne da abin da ka koyi da wanda ka bayyana duk Allah ya sai shi wa man yaf'alhu minkum wanda duk ya aikata haka daga cikin ku zalla dhalla sawa'a sabil hakika ya bace tsakiyar hanya ya bata wanda ya rike arni a matsayin masoyi abokin a matsayin aboki na sirri abokin wanda zai iya fifita ce akan musulmi wannan ya bata ba musulmi ba ne ya bata tsakar hanya Ali da Abi bali a wata riwaya da malaman hadisi gaba ɗaya suka Ya yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu da ni da azubair dan al'awam da al-miqdad yace da mu ku je rawdatha wata rijiya ce akan hanyar Madina zuwa Makka daga Madina zuwa wurin mil goma sha biyu ne yace za ku tarar da wata mata na haye akan darbuka akwai wata takarda tare da ita kuka kawo takardar yace sai muka fita muka zabiri dawakan dawakan kuma suna hanzari suka ce muna zuwa wurin sai ga wannan mata inda maza Allah ya faɗa suka gaita suka ce baiwar Allah maza Allah ya ce akwai takarda a tare da ke ki babu wannan takardar sai ta ce ta ba wata takarda a tare da ita sai musu jayayya karshe suka bumbuncika kayanta suka duba ko'ina babu sun zo za su tafi sai suka yi tunani suka ce yanzu yanzu san Allah ya ce akwai takarda a wajenta kuma a zo ba a samu ba ya faɗi inda za a same ta a wurin aka same ta kuma a zo su ce ba takarda mai yadda Ali ya ce ke tsohuwa sun ce na ita wallahi ko ki ba ki fito da takarda ko ina ya saka ta in ba ka bari miki haihuwar uwar ki mu zage ki zikitar inda uwar ki ta yake da ta ga abin azim jiddan sai ta sa hannunta ta cikin hijabinta ta kwance gashi cibanta, ta ta takardar ta bayar ashe saka haka ya cikin gashin da haka gizo suka karbo takarda suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bure sai aka samu hafi dan Abibarta shine ya rubuta mutanen Makka cewa su shirya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yake su annabi zai yake su saboda haka su shirya kun ga ya dalilin sirri na musulmai ya ya ya ya tona asiri ya fitar da sirri abin da yake koyayyen abu ne gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira shi yace ya hasu yace na yace ma haza ne wanda ne kai haske ya sai ya rasulullah ya ce wallahi ba na yi saboda munafunci ne, ko dan yin musulunci ko yin musulunci ko ba na yi dan ina kauna ba na shahar nan Ya ce abin da ya sa na yi ce ba wani mutum da ya baro makka face ina da waɗanda za su tsare masa dukiyarsa da mutuncinsa a maka da iyalansa ce ban da ni ban da kowa maka iyalai na da dukiyata tana cikin garari don haka na so in samu wani hasu a hannunsu a wajensu wanda za su zai sa taurara wa iyalina amma ba don su ba ita dalili na biyu kafin su shirya kuma mun mun je mun same su da haka ba munafunci bane Umar dan Khattab sai za su kuma yace ya Rasulullah wani ka unqa da nasu Bar ni in sa da kai shi sai manzo Allah mun tarbi ce a yace wa ma yudrika la'alla Allah qad yattala'a ala ahli badr fa qala ibadu ma shi'tum fa inni qad tafarratu sai kai Umar baka sani ba duk wanda suka je yakin Badar Allah ne ka fa ka yi sun kai yace ku aikata duk abin da kuka ga dama bayi sai ku shiga aljanna na ga fada ku komai shi muhafiz ina cikin wadanda suka je yakin Badar da aka gafartacce Maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari bai bari an kishi shi ba kuma annabi yayi akan cewa yana bin gaskiya ne to shine sai Allah ya saukar da wannan aya kada wani izo ina tunani shi ma zai irin na abin nan abibarta an so shi wannan hanyar kar wanda ya sake yi wa yake ba da tsaro tsaro wa yake ba da shi Najeriya da sojoji da 'yan sanda da DSS da civil defense da wane ne da mene ne duk wani jami'in tsaro yanzu kasar akwai tsaro wa yake ba da tsaro Allah ne yake ba da tsaro Allah kada yake ba da tsaro da aka talakan talak sai idaji tun daga boko ije har kan ba abin da ya same shi amma wani ne sarauta a kama shi abin da aiki, kidnapping nasa karshe ma kashe shi kuma gashi da tsaro da mahaya da wane ne da ne duk da akwai ba wanda yake ba da tsaro sai Allah da aka ka nemi tsaro a wurin Allah hanyoyin da kake bi ka samu tsaro a wurin Allah hanyoyi guda biyu ne zuwa hanya ta farko ka bare alakar da take tsakaninka da Allah a abin da ya shafi farilla annabi sallallahu alaihi wa ya ce Allah ya ce ma wa ma ya ilayya 'abdi bi na ahabba ilayya bi ne. bawa na bai samu kusanci zuwa gare ni da wani abu da na kuso ba fiye da ya aikata abin da na farmanta a kan to ka kiyaye farilla farilla sallah farilla zakka farilla hajji farilla azumi duk abin da za a ce wannan wajibi ne akan kai kokari ka kiyaye shi to Allah zai kiyaye Abdullahi dan Abbas annabi masa wasiya yace ya gulam ihfazillah yahfazuk wa ihfazillah tajidu tujahak kai dan yaro ne ma wasiya ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka kiyaye Allah za ka samu Allah ya zai maka zagi duk abin da ka sa a gaba Allah zai maka jagora wanda Allah ya yi wa zagi akwai abin da zai fitar da shi ba zai fi abin da zai fitar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda duk ya sallar asuba a cikin jami ya shiga cikin lamuni na Allah yanin sa gaba daya wanda duk ya keta alfarmar Allah Allah zai kiyaye shi ranar tashin kiyama kai ga mun kiyama ma nan duniya Allah bai kiyaye shi sai ka dinga yin sallar asuba a cikin jami kana yin sallar asuba a cikin jami kana samun tsaro abu na biyu ka rike azkar azkarus sabahi wal masa zikirai da ake na safiya da wanda ake na yamma zikirin fita gida zikirin shiga gida zikirin shiga ban daki zikirin fita ban daki shiga masallaci fita masallaci shiga kasuwa fita kasuwa kwanciya bacci tashi daga bacci farka a tsakar dare ci sha zama tashi cire kaya sa kaya duk wani abu da zaka ka rike askar su waɗannan askar garkuwa ne in mutum ya zo zai kwanta bacci sai ya karanta ayatul kursi Allah zai halicci wani mala'ika ya ba shi tsaro tsayin daren gaba daya wanda ya mala'ika yake tsaransa akwai abin da zai fice shi abu na uku ka kiyaye zalunci ka kiyaye raba rana tsakaninka da Allah azzalimi ina raba rana ne tsakaninsa da Allah in shugaba ne kai ka kiyaye zaɓe ka zaɓe take ke shugabanta shugaban da mun ji ba wai ana nufin zai shugaba mai mulki kawai ba kowanne shugaba a matakin shugabanci hadisin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a gida a matsayin ka nauye gida kar ka zalunci mutan gidanka annabi yace ka fadil mar'i isman an yuri'a man yaqum zunubi ya ishi mutum a ce ya tsantsar da wanda yake ɗaukar nauyi kar ka bari a gidanka ga wani ko ga wata za ta je ce abin da ba daidai ba ko abin da ba daidai ba saboda ya samu abin da zai rayu ba daidai ba ne Ba baka sauke nauyin da aka tura ka laifi ne wajibi ne ka daina shugaba ne kai za a tambaye ka game da waɗannan mutanen da aka baka iko eh, a aka ba aka shugabanci a kansu to kake yayi zalunci kar ka yarda haƙƙin wani ya dinga shiga hannunka ka cinye in kana yin haka to ka keta wacce alfarmar da kai kuma ita ce za ka sa a yi maka alfarma da haka sai mutum ya samu matsala da to to da haka ainihin Allah subhanahu ta'ala sai ya saukar da wannan aya sai aka koro shi wannan kafa kana neman wata kariya kana neman wani tsaro kana neman wani abin nan ka neme shi a wurin Allah ta hanyar bin dokokinsa da shari'arsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo musu kuka ya lalla. wahala kai wahala kaza kaza sai ce me kuka gani me kuka gani waɗanda suka gabace ku akan zo da mutum a sa zarto akan su ana yankawa akan yi musulunci a mai har sai an tsaga shi biyu ana yaya barka aka yana ku karasa la ilaha illallah annabi da aka yi masa sai wa da rasulullah yace ba abin da kuka gani yace amma ku sani al-bishru yace wallahi wannan addinin sai ya ce ko ina in dai rana tana huduwa ta fadi to wallahi sai ya ce duk inda rana take huduwa take faduwa yace sai ya shiga kowace gida gidan birni da gidan ƙauye yace har gidan fuska sai wannan addinin ya cika yace kuma mutum sai yayi tafiya tun daga nan Madina har Sana'a har Hadramaut baya jin tsoron kowa sai Allah sai kuma yayi tunanin kan kura ta ci masa akuya me zai baka wannan abin nan asikatu billah shine mutum ya abinta da Allah ya da Allah subhanahu wataala shi zai iya yi masa abin da ainihin shi din ma zai iya yi amma in mika wa Allah Allah yi masa na Allah yi arama na إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون نعم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wa ta'ala ce in yaskafu in suka samu dama akan yakunu lahum a'da za su zama so abokan gaba a gare ku haka suke wa yabulu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu kuma za su shimfiɗo hannayensu da harasansu zuwa gare ku bilsuni da mummuna za su yi amfani da hannunku nan dukan da yaƙarku da ku da karkashe ku da kwace dukiyoyin da kame ku su mayar da ku bayi su ribace da iyalanku duk za su yi duk wannan in ya suka in sun samu damar akan wa alfi da kan haka nan za su tafi miyagun su. za su faɗi miya kuma dangane a kan wawan dole ta kuru sun yi bolin ma ina ma ku kafin ina ma a ce zama arna irin Allah ya ce wa dole ta kuru na kama kafaru ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون نعم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله نعم فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا التي يرتقون يقول آه، والذين يكفرون كما كفروا sun إذا ما ina ba ku kafin dan sun yarda su yan wuta ne da aka yanzu abin da suke so a yi mutuwar yawa da hausa suke cewa kaka ba kai kaɗai ta hada kowa ma yi wa dole ta koro da kama kafaru ba da koro da sawa'a sai ku zama to ɗaya ku shiga wuta kamar yadda za su shiga wuta so abin da suke buɗe kenan ba sa so a ce sun mutu so kaɗai suna so ne a mutu duhu Allah ya sauke na Allah ya ce قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن إن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير على ربنا نقول لك آية يقول لك أن تأمر رسالة بكبر رسالة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم هكذا. نعم. نتا دوني دي بمبرزالة تو كارتا ربنا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم نعم والله بما تعملون بصير نعم بارك الله فيك الله يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم زمنتركم دعايكم فلا تتبع فانكم يوم القيامة يفصل بينكم ranar lahira Allah zai raba tsakanin wannan shi hafi dan abi balta shine akwai ƴaƴansa akwai ƴan uwansa a maka da musulunta ba to shine dalilin su ne yi wannan abin da yi shine Allah ya ce wannan abin da ita yi na zumunta da ‘ya'yansa ne, danginsa ne, matansa ne da musulunta ba, ran kiyama ba zai amfane shi ba haka. Ya'yan ba za su amfana masa da su shi ba zai amfana musu ba Ya fi yaftilu bai da ubangiji zai raba tsakanin ran kiyama uba zai guje wa ɗansa na zai guje wa ubansa uwa ta guje wa ɗanta ɗan ki guje mata mata ta guje wa mijinta mijin ya guje wa matarsa dan uwa ya guje wa dan uwansa ɗan uwan shi ma ya guje mata. ran kiyama kowa ta kansa yake saboda haka wannan abin ta kai mummunan abu ne lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum zan lahira Allah zai tantance tsakanin zai raba tsakanin wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah bai gani ne game da abin da kuke aikatawa saboda haka ku yi abin da yake shine daidai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shiga cikin al'amarin sai muku maganin da abin da kuke so Allah rabba ya karanta ayar wannan kad kanat lakum uswatun hasana lallai kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku bi Ibrahim a cikin sha tana da Ibrahim wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi wanda suke imani tare da shi iz qalu li qawmihim lokacin da suka ce da mutanen su inna bura'u minkum lallai mu mun barranta da gaban ku ba ku ba akan musulunci ku kama gaban ku kama gaban in za mu zauna to lallai sai dai mu haɗa kan musulunci in ba haka ba kowa ya ta kansa kowa ya kama gaban shi kun ga wannan duniya suka yi suka yi watsi da waɗanda ba musulmai ba to kuma ka ake bukata ita ce aqidatul luwala iwal bara aqida ce da musulmai ina bukatar ko suna bukatar su rayar da ita cikin zukatansu wa za ka so wa za ka ki yanzu za ka ga bala'in musulmai su a su ne a cikin masallaci babu guda sahu guda kuna sahu da mutum yana kin kala kin me za ki haka sai an raya wannan aƙida a yi duk abin da yana kawo ƙauna a tsakanin mutane a nesanci duk abin da yake kawo kiyayya a tsakanin mutane mu ɗauki sahu mata kukan je masallaci amma ba ruwan ku da sahu dan me ba ku sahu sai ki ji an zo a jeru iman eh me yasa ke je masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna yin sahu yace khairu sufufir rijali awwaluha ko uwaluha wa sharruha akhiruha ko ukhraha mafi alkhairin sawan maza shine na farko mafi sharri na karshe yace wa sharru sufufir nisa awwaluha wa khairuha akhiruha mafi sharrin sawan mata na farko mafi alkhairi na karshe wannan lokacin da masallaci ɗaya ne maza da mata ke sallah lokacin maza ne a gaba yara a tsakiya mata a can a baya amma yara da suke tsakanin maza da mata za su iya hana namiji gaba da kuma ta daga namiji ba zai hana ba to da haka aka ce amma yanzu da kuna da wurin ku da ban ido ke zuwa ku sallah kuma mafi zan zauna na farko amma sai ku zo kowace sai ta ja ta tsaya ta ja dinga ku yi tsawon ku jeru in kuka goma za a gida ba sai kun zo masallaci ba a gida idan kuka tashi da sallah ku daina daidai ku a je lakin wata yau waɗannan ku haɗu kuna gida ko hudu ne a wajen mai gidan ku ga yayan ku kowace ta haifi guda biyu wanda sun kai girma za su yi sallah dan me za ku dinga yin sallah daidai ku fitar jami a yi tsawo mai kyau mace ba ta wucewa gaba sai ta shiga cikin yan uwanta tsawon farko sai a haɗu da ita a yi tsawon da mabaro mutum mun gode Allah yanzu da kuna ma yadda da duk salloli da aka zuwa na kokarin kai ku sai a ce to wai a yi kaza kafin mata su yadda su fara yin kabudu ko wani an sha fama wai kar a ce tana taɓa kirjinta menene a ciki menene zance ta fage biya ba ki da tunani sai na wata ne tunani yanzu mace kawai za ki saba kirjinta saboda ji za ki ta sake wanda za ki kira ta wani to shi ma wannan tsawon inda kuka yi hakuri kuka koyi wannan shi ma kuma haka za ku koyi shi ku ringa yi sun zo masallaci ku ringa yi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya kallon tsawon da ya karkace yadda ku ringa jeje ta tsawon ku ina ganin shaitan ina kai kawa a tsakanin ku la tazaru furajan li shaitan kada ku bar kafa sai ga shaitan haka annabi ya ce to da ka idan kuna bari shine sai ki ringa tani wallahi na rasa abin da zai wani tallaje kina zuwa masallaci tana zuwa masallaci kuma ba ku hada tsawon annabi ya ce shaidan yana shiga tsakanin mutane a Allah ya ganar da to sai suka barranta suka ce in inna bura'u minkum wa min mimma ta'buduna min dunillah mun barranta daga ku kuma mun barranta daga duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce da ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abadan kuma har abada kiyayya da gaba ta shiga tsakanin ku da ku hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai ashe gaya dan faɗa da kike da mutum shine ya zama mutumin kirki in ya zama mutumin kirki shikenan sai rigima ta kare Allah ya ce illa qawla ibrahim sai fa faɗar annabi ibrahim ce abi ga mahaifinsa da ce la astaghfiranna lak zan dinga nema maka gafarar Allah zan ta nema maka gafara Allah wa ma amliku laka min Allah bi shay ba ni mallaka maka komai a wurin Allah ba zan iya amfana maka komai ba sai suka koma suna addu'a rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji mu gare ka muka dogara wai ilayka anabna zuwa gare ka muka jingina muka bai da al'amuran wa ilayka al-masir kuma zuwa gare ka makoma ce da haka ya ubangiji dogaran da muka yi da kai ka karbi dogaran mu kar ka mu fadi mai da al'amuran da muka yi zuwa gare ka ya ubangiji karka tarwatsa al'amarin ran da za a dawo zuwa gare ka ya ubangiji karka kunyata mu Allah karka sa mu mummunan ƙarshe shine wai ilaikal masir na rabbana ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا يا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كان كما يلزموا فتنة قولنا لسورة دليل مسجين إيماني Daka a matsayinki na musulma, a matsayinka na musulmai, kai ɗin ɗan ga aikin Allah ne, ke ɗin ƴar ga aikin Allah ne. Ana cewa kowa ya aiki yadda zai gayyato mutane zuwa musulunci. Kowa da aikinsa, ya zama so yana sa waɗanda ba musulmi ba suna shawar musulunci. Kunan da kuke zauna a nan wurin, gara ɓasa ce Allah ya ajiye muku. Ku yi amfani da ita. ga waɗanda ba musulmai nan ba da yawa kara ba ku sami method salo wanda za ku kira zuwa musulunci la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umrin ni'am Allah ne mutum ɗaya dalilinka ya fi a ce kana da garkin jajayen raguma. Sannan bara ko bara wancan, aka ce wani jarra kuma irin wannan da manzo Allah ya faɗa a Amerika. dala dubu hudu dala dubu hudu nawa kenan ah. dala dubu nawa kun ga ko dala dubu akan dubu da ɗari biyar ce kun ga kuɗi sun tafi nawa miliyan goma sha biyar to an sai ga kuma miliyan miliyan sittin kenan la kwaya daya a anera Allah subhanahu wa ta'ala in ya aje ka a wuri akwai basi hikima da ta sa ya aje to sai kai kokari kai kuma sai ka ribi wannan hikima wani yana san an doke shi an saka shi a cikin musulmai ba abin da zai yi sai dai karantarwa yi wannan aikin jiya muna tafiya sai na ga ana yawon bishara da su da matansu kiristoci suna yakin bishara haka ake yi a samun alaƙar ƙarfin suka zama kawai ta kasuwa ta fiye da siyarwa a ringa tuntuɓa addini wannan musulunci da kuka zo yazo mana ta hannun tujjar yan kasuwa ido na ne sun saba zuwa road ne daga kano kasuwar kurmi za ka fi ka shiga tumbuktu a mali ka fita ka shiga senegal ka tafi ka nauna ka je zahir ka je ina ne ka je har makka su ka suke tasowa suke zuwa da musulunci ya zo sai aka fi kawai za ba sa wa sallah ya za ka ga suna sallah sun zo ni kasuwar sai aka suna wata ibada sai su sallaka daga nan aka samu waɗanda su da ɗaya suna fatowa kasuwanci ba don kuma sai da awa da wani kawai suke fito da su haka za ka yi kana da wani cikin waɗanda ba musulmi ba Sallata masa musulmi kuma ana sallar musulunci ta hanyoyi da yawa halaye da ɗabi'u kada kai wani abu wanda wannan da ba musulmi zai ce da kai tir da wannan abin da kai kar ka zalunce shi kun yi kasuwa kar ka ci masa kuɗi kar ka abu ya zama ƙarya ya kai da kai ƙarya kar ka ci amana kar ka saba alƙawari duk wani abu irin wannan nan ka yi ƙoƙari ka cewa ka kiyaye shi su, to da izinin Allah ka ɗauki hanya da za ka yi dawa aka kulla sadaka abokantaka alkhairinka irin ga ganin alkhairinka yar kyauta ce ka yi masa ka yi masa ziyara ne ka kai masa ziyara wata rana in abu ya abu sai ka tallata masa a titi sai ka tallata masa idan kai sa sai ka sa musulunci ba musulun da yake iya kasa fahimtar musulunci sai wanda bayanin musulunci bai sai masa inda ya kamata Allah subhanahu wataala ce suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya ubangiji mu karka sanya mu ku zama fitina ga wanda suka kafirta wa fir lana rabbana ya ubangiji mu ka gafarta mana innaka antal azizul hakim lalle kai ya Allah kai ne babwaye wayar ka ta sa ka gagara a ka hakim kuma kai ne gwani alhakim kai ne gwani wanda gwanin sarka ta hana ka yi abu wanda babu tsari a cikinsa duk abin da kai abu ne wanda yake kowa zai ce ana san barka na Allah ya ce لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نعم ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله يقول لقد كان لكم فيه قصوة حسنة حقيقة كيكاوان قول يا قريب تجي شأن سوى النبي إبراهيم تبتان أغاني النبي إبراهيم wannan addinin da musulunci Allah ya ce annabi Ibrahim shi ya fara samun suna musulunci ita millata abikum إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نعم وتكونوا شهداء على الناس نعم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم فنعم المولى ونعم النصير الله يتي ملة عجيب إبراهيم سفرك بابا وأدب إبراهيم هو زمام المسلمين من قبل شيء كلامه لسنة مسلمين قبانية ليس أقول الدين المسلمين sai Allah ya ce inna dina inda Allah islam kuma dama ya ce wanda sallallahu ibrahim khalila masoyinsa ne wanda akwai kulla a tsakanin su ya sa addinin suna da haka sai iya da ya rada addinin wannan suna وسماهم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم. أتشو أن البيان ده من زوء إذا مشيت أكون kan kun ce ku yahudawa annabi ibrahim kuke bi ko annabi ibrahim na ku ɗan ku nasara kun ji annabi ibrahim na ku ne ko majusawa mushrikai masu bautar wuta masu bautar rana masu bautar wiki masu bautar duk wani abin bauta wanda ba Allah ba in kun ci annabi Ibrahim na ku ne to wanzu ya zama shaida akan ku ci annabi Ibrahim musulmi ne shi ne zo da wani addini ba ba na gani a sura ta hudu sura ta alif ce ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya wala ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين الله كان ابراهيم يهودي ولا نصراني شي هذا ابراهيم كان شيء يهودي ولا كان شيء نصراني شي با يهودي بدا عدي shi ba ba ne ba ne ba kirista ba ne a addini shi ba wani addini shi musulmi ne walakin kana hanifa musulman ya kasance mai kakken musulmi ne akan tafarki musulunci wa ma wa ma kana min al-mushriki ba cikin mushriki da haka Allah ya ce li yakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala nas in manzon Allah ya wuce wannan da'awar za a ci gaba da yada ta da wannan al'ummar za ta ci gaba da zama shaida akan al'ummomi ko akan al'ummar da suka ki zama musulmi suna da aure awar musu mutane annabi Ibrahim ne. ku gaya musu annabi Ibrahim ba bai hude ba ne ba ba na sare ba ne annabi Ibrahim ba mu mushriki ba ne musulmi huwa sammakum al-muslimin min qabl wa fi hadha yakun rasul shahidan alaykum wa yakunu shuhada 'ala an-nas fa aqimu salata da ku da sallah وآتوا الزكاة وبعد الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا واعتصموا بالله ويرقوا لله هو مولاكم الله شيني مجبتي على نعم المولى ما دل da mutuncin al'amarin ya kasance Allah duk wanda Allah ya tukunci al'amarinsa shi al'amarinsa ya yi Allah ka jibanci al'amarin wa neman nasir ma dalla da mai taimako shi ne Allah Allah ka taimake mu to shine Allah yace laqad kana lakum fi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin shanin annabi Ibrahim da mutanensa amma ga wanda yake fatan aduwa da Allah ranar lahira kuma sa da misalin adam ina fatan ki samu fada yanzu ina son fadar Allah yana son ki samu yardar Allah yana son ya samu soyayya da kaunar Allah yana so ya samu matsayi a wurin Allah yana so ya samu rahmar Allah wal akhir ranan yana kuma yana so ya rabu da Allah salin alim in an je babu wahalhalin kiyama ba tashin hankalin kiyama ba firgitin kiyama ba azabar kiyama ba fushi da ya halatta ya haukan mutane na Allah a ranar tashin alkiyama akan sirati ba zai samu wata gargada ba sai wuce kamar kifta bidu ya zama to yana cikin wanda za su shiga aljanna tashin fadi wal yawmil akhir Allah ya faɗi irin wannan akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نعم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يسلمك حقيقة كيكاو يا نسبة غريب النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ku yi koyi da shi koyi da shi rabota ne koyi da shi nasara ne koyi da shi samun ainihin wato direct entry ne a gidan aljanna duk abin da za ka yi ka kwaikwayi manzo Allah kar ka yarda a rayuwar ki ta zama gidan aure ki je gidan manzo Allah ki koya ki zama aure a gidan gidanki ya zama gida ne na usra muslima al-usra muslima wa zakara Allah liman kana yarju Allah wal yawm al ga wanda yake fatan samun karbuwa a wurin Allah maran kiyama ya tsira wa zakara Allah kathira kuma yake ambatan Allah da yawa an tabbaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala alla yazadu lisanu rabbuka dhikrillah wanda aiki Allah ya kutu? yace koyaushe harshen ka ya kasance cike talab da ambatan Allah ma'ana duk abin da za ka yi ka san Allah yake so ya Shi ne nan yace liman kana rasulullah wal yawm al-akhir wa ya yatawalla wanda duk ya juya ka barin wannan bayani fa inna Allah to Allah huwa al ne shine mawadaci al-hamid kuma wadaci mawadaci ne bai bukatar kuma ya wuri kowa bal shi ne kowa ke da bukata a wajen mawadaci ne ba talaka ba ne ya yi wani nasu an kuma rukun ko ne talaka zuwa ga Allah ko ne ba bukata Allah ba yi bukatar komai a wani kowa alhamid kuma shi godanje ne an gode ka gode masa baka gode masa ba kin gode masa biki gode masa ba na gode masa ban gode masa ba shi hamid ne godanje dama a gode yake ee eh, aka rama kalla wani wani abin nan ne in yanzu ya same ku yana fara sai ya yi lawun in ya juya sai juya aka sai sai na bara ce ku duk wai ya bara ce ku gaba daya bai bar kowa ba to shi Allah ko ka gode masa ko ba gode masa ko ko ta ba shi gode ne godiyar kai take yi wa rana ba shi ba dan taka ba za ta rage kare shi da komai ba ballantana kake ta rage muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu bayan masu godiya gare shi kuma ya wadata mu daga wadata ya ba mu daga falalarsa ko kuma insha Allah wa za ku bana in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda kuke kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yin aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu alaihi wa sallam وزد وبارك واخر ما على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله